حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku yau ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu dama domin halartar wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci jami'u shehu talhat salafi rahimahullah kuma muna cin suratul qalam za mu tashi aya ta sha hudu insha Allah Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أن كان ذا مال وبنين بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala yana mana bayani yana ba Su sallallahu alaihi wasallam umarni tun daga aya ta takwas Allah madaukakin sarki yake siffanta duk mutumin da ya zama yana da wasu munanan ɗabi'u Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa a farko sannan kuma mu muka fi cancanta a mu umarnin nan domin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi ba amma mu da mu ake Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya bi makaryata waɗanda su sun so da zai karkato shi ma su ma zai su karkato sai a samu taushi a cikin addini a aƙida ta zama ba ta da ƙarfi a cikin zukata sannan Allah maɗaukacin sarki yake cewa kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyayya ga dukkan mutumin da ya zama mai yawan rantsuwar ƙarya sannan kuma walakantacce wanda ya kasance mai zunde kuma mai yawo don yaɗa jita-jita domin haɗa annabimanci a tsakanin al'umma wanda ya kasance mai hana alkhairi kuma mai ƙetare iyaka Allah ta'ala kuma mai yawan sabo sannan wanda ya kasance mai girman kan ya mai faɗin rai sannan bayan haka ɗan zina ne shi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da siffanta shi ya ce an kyana zamanin wabani yana da waɗannan siffofin ne na takama da jiji da kai saboda yana ganin an kana dan ya zamo zamanin ma'abuci dukiya wabanin da 'ya'ya waɗannan da dukiya da 'ya'ya idan ba mu manta ba a ayoyin baya a cikin suwarin da muka karanta a baya Allah madaukakin sarki ya nuna mana hadarin su dukiya tana jawo wa mutum bala'i shi yasa Allah madaukaki ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun da dukiya da ƴaƴa sukan halakar da masu kamar yadda za mu gani nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu labarin misalin yadda dukiya ta halakar da wasu mutane nan ba da dadewa ba insha Allah ta'ala to wannan wanda ya zama yana da waɗannan sufofi munana na yawan rantsuwa da ƙaryata annabawa da kuma annabi manci a tsakanin al'umma an kana zamanin wa bani dan ya kasance zamanin ma'abuci dukiya wa bani kuma da 'ya'ya a can Allah madaukakin sarki ya ce wa bani na shuhuda wa mahattu lahu tamhila thumma yatma'u an aziz kalla innahu kana li ayatina anida sutari tari waɗanda Allah madaukakin zaki ya ba su dukiya ba su cika sauraron maganganun annabawa ba da sakonnin Allah sa ai mutanen mutanen mutanen da Allah ya aiko ma annabi Nuhu alaihi salam suka zo sai su ga talakawa ne a gefen su ce a nu'minu laka wattaba'aka al-ardayun yanzu za mu zo mai imani da kai mu haɗu da waɗannan walakantattun mutanen mu haɗu da su suna waye suna da ɓarkakkun kaya ba su da manyan kaya mu zo mu haɗu da su mu zauna tare da su in kana son mai imani da su da kai to ka kore su ka kore su in ka kore su shi kenan za mu zo mu bi ka Allah mulkin ya ba annabi Nuhu alaihi salam umarni cewa kada ya take ko waɗannan su ne masu imanin gaskiya waɗanda dukiya ba ta tsole musu idanuwa ba sai Allah madaukakin ke ce idza tula alaihi ayatu idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin idza tutla alaihi irin mai waccan siffa idan aka karanta mishi ayatuna ayoyinmu qala sai ya ce a asatirul awwali ai tatsuniyoyin mutanen farko ne alƙur'ani ne wai tatsuniyoyi al dabi na usura usura tatsuniya labarurrukan ƙarya waɗanda ake kirkirar na ban dariya ko ake kirkirar domin tsoratarwa sannan ya tatsuniyoyi alƙur'ani a wajen waɗannan mutanen wanda suka ƙaryata tashi, suna ɗaukar alƙur'ani tatsuniya ce tatsuniya labarin da za a ba mutum wanda ba yi da tushe kaga a hausa ana tatsuniya giza da ƙoki. a siffanta giza shi kan shi dama tantirin makaryaci gizo tantirin makaryaci ne shi da iya sharri da kisisina ƙarshe sai a faɗi da abin da ya aikata kuma ga sakamakonsa to idan aka karanta ma irin mai wannan siffan wanda ya karyata ayoyin Allah idan aka karanta masa alqur'ani sai ce asatirul awwali sai ce ai tatsuniyoyin mutanen farko ne alqur'ani tatsuniya ne shine qur'ani ce ma kana hadisan yuftara qur'ani ba hadi ba labari bane ba tatsuniya bace wanda aka kirkira ba sa aka yi ba wahayi ne shi daga Allah subhanahu wa ta'ala cikin waɗanda ake bayani cikin waɗanda malaman tafsiri suka ce da su ake nufi da wannan aya kai tsaye kamar yadda muka ambata akwai al-walid ibn al-mughira baban sayyidina khalid ibn al-walid radiyallahu anhu shi al-walid ibn al-mughira har ya mutu bai musulunta yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala a da'awarsa a makka ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri suna ambatar sunansa akan cewa shi ake nufi da tun daga aka ce wala tuti kullu hallatin mahin shine hallakun din shine mahin din shine hammazun din shine masha'in shine masha'un binami shine manna'un lil khair sannan shine mu'tadin kuma shine azimun sannan shine utullum sannan kuma shine zalimun to wata rana ya taɓa zuwa ya je sai ya laɓe yana sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na karanta alƙur'ani sun san yadda Allah madaukaki ya ba manzo Allah sama daɗin murya sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari ta sallaitu wa ra annabi sallallahu alaihi wasallam fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu ina yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ji wanda ya fi manzan Allah sama daɗin murya ba yana karatun alkur'ani bai san lokacin da ya ce kai ma haza kaula muhammadi ya ce wannan ba maganar muhammadu ba ce amma kuma in muka bi mun dawo da agogo baya so da bari a ci gaba da karyatawa wannan yana daga cikin asbabu azzalala tunanin idan mutum ya dawo ya bi shiriya yana ganin zai ji kunya ko mabiyansa za su ce a ah, ko ya da da ya ce kaza al ibn al-mughira in aka karanta musu alqur'ani zai ce asafiul awwalin ai tatsuniyoyin mutanen farko ne irin labarukan da ake badawa ne da na giza da koki to su ne alqur'ani ya zo da su duk labarukan da alqur'ani ke bada labarun ƙarya ne shi sa wani zuwan ƙur'ani sai ya ce su je su tambayi a kitab fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablihi ku je je ka tambayi waɗanda suke karanta Alƙur'an suke karanta littafai kafin Alƙur'ani. kai a taura ta ba da labarin annabawa da yawa injila ma littafin injila ba da labarin annabawa da yawa littafin azzabu littafin annabi dawudu alaihi salam shi ma ba da labarin annabawa da yawa to ku je ku tambaye su ku ba ku sani ba tun da ku dama ba ku da littafi ku jahilai ne larabawa ku ummiyai ne ba ku da littafi ba a taɓa aiko muku da annabi ba to ku je ku tambayi yahudu su an ba su littafi suna da littafi a hannunsu shin abinda da manzon Allah su sama yake faɗa baya cikin littafin su je ku tambaye su ai suna karanta sai Allah madaukaki ce sanasimu sanasimu ala Allah maɗaukacin sarki ya ce, yace sanasimuhu da sannu zamu masa alama alal khutumi akan boturamin sa sai Allah bai ce wa alal anfi ba sai ce wa alal khutum hancin giwa shine ake ce masa al khutum boturami wannan wannan abun na ta zululan nan wanda take take amfani da shi wajen wajen kamo abu ko kuma ta ta mankwado sa to shine khutu sai Allah mu ce mu ala al-khutu kyale shi da sannu zamu masa alama a hancinsa sai aka ce masa botoran ka san shi balarabe akwai sunayen hanci da yawa sunan dan adam in hancin hancin dan adam shine al'am eh al'amfu shine hancin dan adam hancin kuma giwa shine al-khuftu shi kuma hancin alade shine alfirbas alfirbas hancin alhanzir ke e, hancin alhanzir to duk mafi yawancin abubuwa larabci a cikin yalwarsa eh, larabci yare ne mai yalwa ko wasi'tu Lahi lafzan wa ghayatan larabci yake siffanta kansa ya ce ni na wadaci littafin Allah subhanahu wa ta'ala lafzan wa ghayatan a lafazi da kuma ma'ana to shine Allah ke Sanasimu wa alal khutub tsadan shi mai irin wannan zamu masa alama a hancinsa malaman tafsiri suka tattauna akan me ake nufi da sanasihu alal khutub sajiduna Abdullahi ibn Abbas yace sai an katsa hancinsa a yakin badar kuma haka ya faru wasu kuma suka ce sanasimuhu alal khusum za mu kona hancinsa a wuta ranar tashin alkiyama wato wannan alamar da za a masa a hancinsa ko dai ta kasance ana nufin sai an kaɗa hancin an guntula hancin a yaƙi a duniya kenan سيدنا عبد الله بن عباس كميد الإمام ابن جرير الطبري رويته أتكين تفسير صح سيتي وقد حدث ذلك في بدر haka kuma ya afku a yakin badar wasu kuma malaman tafsiri daga cikin sahabbai suka ce sanasimu wa al-khutum za mu shigar da shi wuta sai mun ƙona hancinsa sai hancinsa ya ga ya ne ya yi alama wuta duka waɗannan tafsirin suna da ƙarfi ko dai ana nufin a duniya haka za ta faru da mai irin waɗannan siffofin mutumin da ya zama mai yawan rantsuwa ƙarya mai yada annalimanci haɗa faɗa a tsakanin al'umma mai hana alkhairi sannan mai girman kan tsiya mai ƙetare iyaka Allah to Allah kuma an karanta masa ayoyin Allah sai ya ce ai ai tatsuniyoyin mutanen farko ne to ka kyale shi zamu masa alama za a hada a yaki ko ba dade ko ba jima zai ga abin da Allah zai yi da shi tun a duniya sannan kuma idan aka tafi lahira ya kasance cikin yan wuta sai an kona hancinsa me yasa Allah subhanahu wataala ya ce masa nasibuhu alal khutub hanci a wajen balarabe yana da mahimmanci. idan mutum ya kasance aka taba masa hancinsa a wajen balarabe to an gama walakanta shi idan kana son ka walakanta balarabe to ka zo ka lakatan mishi hanci haka to ka gama da shi shi ne wani mai hikima yake cewa wa kuntu idza qaumun ghazawni ghazawtuhum fa hal ana fi da ya la hamdan zalim mata tahmilu alqalba adh wa fariman wa anfan hamiyan tajtanibqa al-maraghib yace wa kuntu ga zaune ga ghazawtu ni na kasance idan mutane suka yaƙe ni ni ma sai in yaƙe su hal ana fi za ya na hamdanu zalimu yace kai abokin magana na malam hamdanu sai ya ce ne zalunci in aka yaƙe ni ni ma yaƙi ai ban yi zalunci ba na rama ne ce domin mata tahmilul qalb da zakiyya duk lokacin da kake tare da kwakwalwa zuciya mai fahimta wa sariman sannan kuma kana riƙe da takobanka wa an fanhamiyyan sannan kana da hancin da ba za ka yi da alakatan makashi ba to tajtanib kal maghadib azzalimai za su guje ka eh masu yin zalunci za su guje ka kaga al'amfu kenan shi yasa idan balarabe aka yi wani abu ba da san ran mutum ba sai ya ce ala raghmi anti an yi ɗin eh an yi ko hancinka baya so an murza hancinka a ƙasa an aikata Qur'ani ya sauka da harshen larabci mai fasaha yana lura da adabin larabawa laraba suna girmama hanci to shi wannan sai Allah ma ya siffanta hancin shi da hancin giwa kaga bai da kyan gani a jikin giwa wannan mun ba da kyan gani to sai Allah ya ce hancin sa botoran ne ce ala al kyale shi da sannu zamu masa alama akan sa hancinsa din nan zamu masa alama tun a duniya za a haɗa a yaki sai an caccake hancin da takobi sannan kuma zai shiga wuta sai wuta ta ƙona wannan hancin nasa bi yake takama da shi kuma za ma an san balarabe da hanci a eh balarabe yana da dogon hanci to ne sai Allah madaukakin sarki bayan ya gama ba da labarinsa to sai zai buga mana misali dama daga cikin uslubul qur'an akwai darbul amsal akwai buga misali da ba da tarihi karanta tarihi yana da fa'idoji mutumin da ke karanta tarihi a bashi labarin waɗanda suka gabace shi to a ciki yakan kalli rayuwarsu me suka fuskanta na matsaloli sai ya guji wannan matsalar shi ma kai ya bi hanyar da suka bi ya afka a cikin wannan matsalar me suka yi suka samu nasara shi ma bari ya bi wannan hanyar sai ya samu nasara walaysa bi insanin wala aqili man la ya'i tarikh fi sadrihi wa man wa akhbara man qablahu adafa amaran ila umrihi ba a daukan mutum mai hankali ba a daukan mutum a matsayin dan adam cikakken dan adam idan bai haddace tarihi baka san tarihi ba to shi ce idan ka karanta tarihin waɗanda suka gabace ka to sai ka ɗora wata rayuwa akan taka ga halin da kake ciki to suna da ƙa'ida suna cewa qad yukabbiru tarihu nafsahu tarihi yana maimaita kansa to shi yasa qur'ani daga cikin salon maganarsa salon karantar wasu akwai ba da tarihi akwai buga misalai na mutanen da suka gabata domin waɗanda alƙur'ani yake sauka a cikinsu ko kuma za su ci gaba da amfani da alƙur'ani su karanta su ga wasu mutane waɗanda suka aikata wasu munanan abubuwa kuma ga yadda Allah ya da su musuma ba su wuce su aikata haka ba Allah kuma yi da su yake da wadanda to shine sai Allah mara kuke ce inna balawna inna balawna balawnahum kama balawna ashabal jannati aqsamu إذ أقسموا ليصرمنها Allah madaukakin sarki yace inna balawnahum lallai mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin mun jarrabe su kama balauna ashabal jannati kamar yadda muka jarrabi ma'abuta gona in aqsamu lokacin da suka rarrantsi la yasrimunnaha musbihi wallahi za su je su girbe gonarsu da sassafe malaman tafsiri kamar al'allama ibn jarir al-tabari da al-imam al-baghawi dukkaninsu sun kawo kissa da tarihi na waɗannan mutanen ashabul janna ɗin nan wasu matasa ne ko wasu mutane ne da aka yi babansu mutumin kirki ne na da wata ƙatotuwar gona al-imam jaririn tsobari har sai da ya faɗi garin su ce min ahalil yaman a ƙasar yaman suke sun kasance bayan gushe bayan annabi isa alaihi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam mun san cewa tsakanin annabi isa da annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani annabi to waɗannan mutanen Allah ya yi su kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi isa alaihi salam baban su mutumin kirki ne yana da katuwar gona sai ya zama yana da wata ɗabi'a idan yayi noma a gonan nan tasa shikenan sai in ya girbe sai ce to ga abin da zai ishe shi na gida shekara ɗaya sauran duk abin da ya ragu komin yawansa sai ya gayyato talakawa da mabukata a cikin gari sai ce duk su zo su kwashe wani ya samu buhu kaza wani ya samu buhu kaza wani ya samu buhu kaza duk su tafi ya ciyar da su ana nan ana nan sai zamani ya tsawaita wannan bawan Allah ajalinsa ya zo ya rasu sai ƴaƴan suka taso sai suka ce innal mala la qalilun wa innal iyala la kathirun fala nastati'u an nasna'a mithla ma yasna'u abuna kai mu ko yanzu iyalan mu na da yawa kuma gonan nan ba su da yawa to daga abinda baban mu ya rika yi mu ba za mu iya yi ba yanzu mu ba baban mu ba shi kadai lokacin shi kadai yake da gonan nan yanzu ko mu muna da yawa to yanzu abinda za mu yi shine tunda wannan gonar ga ta mun yi noman wannan shekara ga gona ta fitar da yabanya ta kai lokacin girbi abin da ya kamata mai shi ne da asusuba. ba kafin wani talaka tunda sun fahimci cewa gonan nan komai nata ya kawo ya nuna lokacin girbi ya yi to za su yi yadda babanmu yake za su yi a lokacin su aikata kamar yadda suke lokacin babanmu na dare ko ko za mu da wannan a ta babanmu ba za mu iya ta ba abinda da za mu yi da asuba sai suka yi mitin suka yi sirri suka ce mu tafi da asuba tsara gonan mu girba komai sai dai su zo su ga karmami karmami ma ba za su gan shi ba mu kwashe mu je mu kwasa feda to shine nan Allah mu kuma yake sai yake ba mu labarin shi irin waɗanda dukiyarsu ke jarrabar su ke halakar da su ke fitinar su to ba su bane farau kafin su an samu ashabul janna ma'abuta gona aljanna gona ai hatta aljanna da muke fatan mu je insha Allah an ita ma an kira ta da aljanna ne saboda bishiyoyin da ke cikinta lafazin janna na nufin abu mai duhu ai shi yasa ake ce ma falamma janna alaihi lailu ra'a kawkara annabi ibrahim alaihi salam lokacin da dare ya masa duhu janna alaihi lailu dare ya masa duhu shi yasa ake cewa mahaukaci majnuni saboda yana cikin duhun rayuwa sai a ce junna fa huwa majnunun mun gane garkuwa shi yasa ake ce mata junna saboda me tana kara mutum me shi wanda yake son ya cutar da shi ko ya harbe shi bai ganin shi ya zama masa kamar duhu kenan to haka ita ma gona saboda bishiyoyin da ke cikinta shi yasa ake ce mata janna in gane ya shi kaga ana da jannatun ana da jinnatun ana da junnatu in an ci aljanna gona in an ci aljinnatu aljanu ko hauka su ma an ce musu aljinna aljanu saboda ba a ganin su sannan aljunna da kuwa wacce take kara mutum in an je yaki ya sa kai amfani da ita ko ai ko nan mai shiriniya ya haɗa kalmomin guda uku إتي جزاء مطيعيه حريم وجنته هذا يام دي جنته إتي فيا ليت أقواما أصابته جنة وما هو إلا من جهنم جنة هذا الجنة إيه. دي جنة وشين يسأل دي جنة shi ne sai Allah mara kuma ya ɗauko labarin shi ya da yasrimunnaha musbihin ba su je su girba gonar da sassafe da asuba asuba fayi ana kiran sallah to su fita su je cikin duhu su kwashe gonar su kada kowa ya gani ba wani talaka ko wani miskini ko wani mabukaci da za su ba shi wani abu saboda tsabagen ruwa da ne da bukul da shufu sun suka ci abin da za su ci mu ci sun ci nasara suka rantse wala yastafun ba sa cewa insha Allah al-Imam al ya ce ta'ala yace walam yaqulu insha Allah wato ce insha Allah wannan ladabi ne ake karantar da duk abin da mutum zai yi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت duk abin da za ka yi shi yasa malamai suka ce idan mutum ya yi rantsuwa ya istisna ya ce insha Allah ba zai fara, ko da abin bai faru ba ce wallahi zan yi abu kaza gobe amma sai ka ce insha Allah to idan baka samu daman yin wannan abun ba gobe to babu kafara istisna'i kenan insha Allah sannan ba ba insha Allah na 'yan Najeriya ba insha Allah shari'a insha Allahun shari'a ana faɗin insha Allahun ne domin Allah ya karfafe ka ka aikata abin da ka ce za ka yi mun gane ai to to shine shine shine ake ce masa shine ake ce masa alif na adam wala yastaqim ba ce insha Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin al-imam al-bukhari da al-imam muslim ya ba da labari cewa annabi Sulaimanu alaihi salam yace da atufan nan yawma ala 90 imra'atan تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله النبي سليمان عليه السلام يتي والله يوم sai na sadu da mata casa'in wanda ba su suna auren mata da yawa suna auren mata da yawa ya wallahi yau zai sadu da mata casa'in kowace daga cikinsu yana son ta ɗaukiki kuma ta haifa masa ɗa wanda zai zama mujahidi wanda zai yi jihadi fi sabilillah fa qila lahu qul insha Allah me riwaya ce ai qala lahu al-malak mala'iki yace ma annabi Sulaiman kace insha Allah fa lam yakun sai bai ce fa tafa alaihinna sai ya sadu da su falam talid illa wahidatun nisfa'u ba wanda ta haifa a cikin zuci daya ita ma ta tashi haihuwa sai ta haifa rabin mutum ga kai ba jiki shine sai manzon sun ya ce rahimallahu an sulaiman law qala in sha Allah lam yahdath wa kana zalika darakan li qasabi sai Allah ji kan dan uwa na annabi sulaiman da ya ce in sha Allah da shi kenan ba zai samu matsala ba a rantsuwarsa da ba matsala a rantsuwarsa Ka kaga abin da ake bukatar kenan to su saboda tsabagen ɗaukuwa da san dukiya sai suka yi rantsuwa suka ce wallahi gobe da asuba ta fari za mu tafi duk mu girgirba gonan mu kwashe amfanin gonan mu da muka saba wala yastasmin kuma ba su ce insha Allah irin na ya juju wa ma juju ko manzon sama ya ba da labarin cewa ya juju wa ma tunda Allah ya halicce su da aka gina kai wannan katangar da da da da da zulkarnaini ya gina to suna nan suna gina za su rusa ta kullum sai sun rusa sai sun kusan gama sai su ce mata tafi gobe sai gobe ma dawo kafin su dawo sai Allah ya saka mai da katangar yadda zai su faro aiki sabo kuma gobe sai yau din ma su ce gobe za su da su ci gaba ba za su ce insha Allah ba manzon su mai ce duk ranar da Allah ya ba su suka ce iko suka ce insha Allah za su gama in suka gama kuma za su shigo duniya sai su banna inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard da ya ya'juj wa ma'juju mabannata ne a ban kasa hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj hum min kulli hadabin yansilun to kage din insha Allah ce to waɗannan ba su ce insha Allah so da dama abin da za su aikata na banza ne na'am فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك sai wani umarni daga Allah ya zo ya zagaya a kan wannan gonar da daddare wa hum na'ibun suna bacci da daddare aka yi mitin kasan da dama da daddare ake kullawa ba. sai a ce mitin karfe ɗayan dare to za a shirya tsiyaki za a shirya yadda za a sace kudin al'umma za a yi bayanin yadda za a karkashar da man fetur za a yi bayanin yadda za a rusa ƙasa sai a ce a karfe ɗaya za a yi mitin kowa ya sha koken ba bacci fiki-fiki da ido sai a sha abin da za a yi kwanaki ba a yi bacci ba saboda a ci gaba da mitin yadda za a rusa al'umma inda za a ci gaba ya za a yi rigin din zaɓe ya za a sace kuɗin al'umma da daddare to su ma wannan da daddare suke yi mita sai Allah mu da kuke sarki ya aiko da wani umarninsa ko wani al'amarinsa fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika sai wani al'amari daga ubangijinka na halakarwa ya zagaya a gonan nan wa hum na'imun su kuma suna can suna sharkar bacci sun yi mitin da daddare sai gab da asuba sai bacci ya kwashe su ka ga sa ba haka ake yi sai matasa sai a tafi fati ba za a dawo ba sai hudun dare daidai lokacin da ladan yake as-salatu khayrun min an-nawm su kuma sai su ce an-nawm khayrun min as-salah sai su je su bacci an je an gama bige-bige an yi rawa an yi shaye-shaye to ba za su tashi ba sai goma shi goma ne su sai mutum zai wanke yi fara neman ina zai samu ɗan na naira hamsin ko na naira talatin rayuwa a wadatacce wallahi duk wanda bai bi Allah ba sai Allah ya wadatacce duk wanda bai bi Allah ba rayuwar walakanci kaɗan ya gani dare ya yi an san dama da yadda za a yi a samu wando fensir a ta wajen sa shi sai an yi mulki talatin wajen cire shi mulki arba'in da biyar ana kawo ana cire kusan awa ɗaya awa ɗaya da da fata ana cire wando ana tawa shi na dogon goma a can sai karfe wurin dare an gama bige-bigen da ake sannan sai a dawo kuma daidai lokacin za a zo a kwanta daidai lokacin da lalai ke a kwalar sai ruminan nan su kuma lokacin suke bacci babu sallar asubahi ina al'umma za ta ci gaba a irin wannan to shine waɗannan zai suka kama bacci Allah kuma ya aiko da bala'i ya afka ma gonar to ya gonar ta zama فأصبحت sai gonan nan ta waye gari kassari ne kallailil muslimil aswadi kamar dare mai tsananin duhu bakin girin me ya same ta kenan gobara wuta ta cinye ta ta zama baki wulik gona ta kai ta kawo an rantse an ce ba za a ba talaka ko da ƙwayan masara ɗaya ba balle ta shinkafa ba ya gani ba ba ya gani ba balle ya ɗanɗana Ta rantse ba in sha Allah wallahi ai da asuba ta fari za mu tafi mu je mu girbe gonan mu magani ta ci shi Allah ya aiko da bala'i da daddare aka cinna ma gonar wuta gona ta kone ba ko ba kuma ya kone gonar ba Allah ne ya aiko mala'iku na azaba sakamakon gonar kenan tun a duniya an nuna musu ba za su ci ribar wannan mummunar aƙida ta capitalism ba capitalism shi ne yau yake cin duniya a capitalism kana da kuɗi za a yi da kai ba ka da kuɗi to kai banza ne suna cewa almalu kuwa almalu huwa alhaya eh kuɗi shine rayuwa ba ka da kuɗi ba ka da rayuwa musulunci bai karantar da mu ba musulunci ya karantar da mu ad-damanu al-ijtima'i musulunci ya karantar da mu ɗaukar nauyin juna ne المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم musulmai jinin su ɗaya ne وهم يد على من سواهم sannan suna haɗa kai su yaƙi wanda ba su ba suna taimakekeniya a tsakanin junansu sai aka zo da ra'asamaliya capitalism ar-ra'asamaliya al-malu huwa al-haya al huwa al-quwwa dukiya ita ce ƙarfi in kana da ƙarfi in kana da dukiya to da kai za a yi in ko ba aka da dukiya shi sannan aqidar capitalism duk wanda kaga ya samu dukiya wayen shi ya baki inna ma utitu ala ilmin indi ai asalin dan capitalism shine kawo mu ai shi ya fara kawo wannan aqida ta capitalism jari hujja inna ma utitu ala ilmin indi na ne ya bani ai na iya business tsabagen iya business dina ne kai ma ka je ka nema yadda nima na nema Allah kuma bai ce kowa ya nema zai samu ba Allah bai yi wannan alƙawarin ba wa haqqu khalqi lahi bin hammi mu'min zuhin himmatin yubla bi aishin tayyib sai mutumin da kullum sai ya fita nema amma kuma Allah bai bashi ba kuma duk kwakwalwar da ake da ita ta iya sarrafa dukiya da samun riba ya iya amma Allah ya hana masa shine mai hikima yake cewa walau kanat al arzaqu tajri ala al hija halaqna idan min jahlihin al bahajim walau kanat al arzaqu tajri ala al hija da Allah yana raba arziki ne gwagwadon kwakwalan mutane shikenan halaqna idan min jahlihin al bahajim da dabbobi sai su halaka saboda ba su da hankali amma sai tinkiya ta koshi ta ci ta koshi kai kuma ka ba ka da abin da kai kuma kai ne ya yi Allah ya ci da ita kai kuma ba ka da komai ga ta ba ta da hankali kai kuma kana da hankali amma ba ka da Allah bai baka abin da zaka ci ba ita kuma Allah ya baka sai Allah madaukakin sarki ya mai da wannan gonar sai ta waye gari kasare kamar dare mai tsananin duhu baki wulin ta kone ba komai ko karma mun ma an cinye shi wuta ta cinye shi ba ta ba komai ba to sai suka su ba su san abin da ke faruwa a gona ba sun tashi barci sun wanke ido shi fata na da muslimin sai suka rika kiran juna na da a zan sashin su na kiran sashi su ana aikawa ana kiran waya a hankali ana magana ƙasa ƙasa kan wani ya ji duk lokacin tafiyan ne ya wani ka tashi to mu haɗa a waje ka za mu tafi Shi ne shine fatanadaw musbihi suka rika kiran juna musbihina suna masu asibanci dama ai sun ce la yasrimunnaha musbihi to shi kenan shikenan fatanadaw musbihi shikenan suka rika kiran juna ana tunatar da juna lokacin fa tafiya a so a tafi gona mene anihu أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا كوالي متفوت سساجي على حرفكم كجي je كجي وجن شوكوكم in kuntum sarimin in kuna cikin masu girman ta. duk wanda ya san ina cikin waɗanda suka girma suka yi gonan mace to mutu da sassace. da da in an ce gada da asbaha duk ma'anarsu daya shine ka tafi da safi Hassan ibn Sabi na cewa kad aqtabi ala subatin kiramin nashawa wajidina lima nasha kaga aqtabi ina wajuwar gari ko eh to to shine shine suke cewa anigdu ala harfikum waye gari ku tafi da safi safiya ta muku ala harfikum akan nomanku in kuntum sarimin in kun kasance masu girbi duk wanda ya san da shi za a yi girbi to ya tafi girbo nan hankalin fanfalaku sai suka cira ta suka tafi gona wahun ya ta hafatu suna ma junansu magana a hankali kan wani yanzu wallahi ai ni da na girbuta wallahi zan ƙara mata ai wallahi wani kuma ya ci wallahi ni da na gama aini ta kai kansila zan fito a aini da na girbutawa a mota zan siya ai da wallahi zan ci wani katin bibi ya tafafatun ya tasarrun suna ma juna magana kasa kasa kaga har a lahira ai har Allah ya ce ya takhafatuna bainahum illa bikum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bikum illa yawma la takhafatuna suna magana a hankali ba su san wani ne ka san magulmaci in zai yi gulma ma wai fa ba fa kowa a wajen amma yadda haka sai kasa da murya sai kasa kasa da murya wai wai kada iska ta fata ta je ta kai inda ba a san aji to Allah ya ji aji eh to ya takhafatuna bainahum shine ne abin nan eh, fa talaqohum yatakhafatun kenan suka cira ta suka tafi gona wa hum ya takhafatun suna magana kasa kasa ba su san wani yace ga abin da take faɗa alla yadkhulanna al-yawma alaykum miskin nani ya lalace alla yadkhulanna al-yawma alaykum miskin wallahi yau kabban wani miskini ya shiga gonar nan alla yadkhulanna al-yawma alaykum miskin wallahi ka kutala wani miskini wani mabukaci talaka yace zai shigo gonan nan wai yayi kali har ku bashi abinda suke faɗa ma junan su kenan a sai eh sannan kuma kowa na faɗin burin shi bayan an sai da amfanin gona eh kar ku bar kowane miskini talaka shi lafazin miskini a malikiya shine man la yamliku quta yawmin kaga anan ya dace an ce miskini shine wanda bai mallaki abin da zai ci ba yau kaga an yi zai je gonan nan ko an yi an yi girbi a bashi dama kuma qur'ani cikin hikimarsa sai ya ce wa atu haqqahu yawma hisadi ko yawma hasadi a wata qira'a wa atu haqqahu yawma hisadihi ranar da za a yi girbi ke ku ba da haƙƙin Allah a cikin wannan abin da kuka noma shi yasa shi amfanin gona ana fitar da zakarsa ne a lokacin da aka girbe ranar da aka yi girbi to abin da aka girbe bayan mutum ya fitar in ya kai nisabi sai mutum sai ya ɗiba sai ya bada zakka E, fi ma zakati sama'ul ushu idan gona ce mutum ya yi Allah ne ya kawo ruwa wato noman damina to zai da albashu. zai ba da ɗaya bisa goma amma idan shi ya amfani da abin ban ruwa noman rani to zai ba da nisful ushri zai kasa gida ashirin sai ya ɗauka shi zai ya da kutuba kuma sai ya kai nisabi abinda bai kai ni ba ba za ka yi zakka ba dan ka noma buhu ɗaya ba a ce sai ka yi zakka ba buhu ɗaya babu zakka bai kai nisabi ba sai dai idan kai ne ka ga dama a cikin tausayinka da imaninka ka ɗebi wani abu kamar tiya ɗaya ka ba wani kyauta ko tiya biyu a cikin buhu ɗaya ka ɗan ba da tiya biyu ko tiya abin da tiya uku ai ka yi ƙoƙari ko to shi ne wannan to su suka rantsa suka ce kada ku tsala duk wani miskini ya shiga ciki ka a kyale shi wagar وغدوا على حرد قادرين وغدوا سكواي جري على حرد سنا ما سقوا كري سنا ثوري قادرين سنا ما سيكو سنا جن سنكتا بغس جي سجرب بونس سكتا فدا سرسعتي هذا أنا تمنونا من سرسع فنة أنا تنونا من سرسع فنة sassafe na da daraja a musulunci yin abu da wuri manzon sama yayi addu'a yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah kai albarka a cikin al'ummata cikin duk abin da suka tayi suka yi da wuri da sassafe to kaga hatta abubuwan sharri da wuri ake zuwa a je ai to me yasa kai ba za ka yi abin alkhairi da wuri ba shi shi ba zai tashi ba sai karfe tara Suna can ana raba arziki sai kuma kana nan kana kana shirme kana bacci ne wani mai hikima yake cewa ala inna nawmatu duha turi fil fada khabalan wa nawmatu al-usayr dununa yace ala inna nawmatu duha kagabancin da ake yi a lokacin hanzi? to turi fil fada khabalan yana yana aukan mada yana gagan mada mutum khabalan bala'i sannan wa nawmatu al-usayr dununa sannan baccin bayan la'asar yana kawo hauka duk lokuta ne da ake son a jiya abin arziki kuma ka kana bacci me hikima ne faɗa ba ba hadisi Me hikima ya faɗa maganar ta kuma tana da kyau ana faɗa sannan balarabe yana cewa az-za'irul mubakkir yafuzu bi dudati tsuntsun da ya fita da wuri shi zai samu tsuntsa ba ya fita da ba ba dama yana fita shi domin ya samu tsufa ba ne shi ya sa ɗaya daga cikin salaf aka tambaye shi aka ce bima ajrakta al ba ta ya ka sami ilimi Ya bi kurin ka kuri fa'il wa bi hilmin ka hilmin wa bi sabrin ka sabrin Imari. sannan wa bi hirsin ka hirsin khinziri ga dabbobi guda biyu munana ne amma ya kama da su a wata siffa ya ci nasara an ce da me ka sami ilimi jiya ka sami ilimi ya ce bi rukurin ka rukurin fa'il da fita da wuri da sassafe in tafi neman ilimi ka rukurin fa'il kamar yadda tsuntsu yake fita da wuri shi ya sa yasa kai kais ce shi yana riga tsuntsu fita yace wa kada abtati wa tsayd bi nasiha bi munjarid qaid al awabil haykali ce wa kada abtati ni na kan fita da wuri wa biyu bi nasiha alhali tsuntsaye suna cikin shekar su ba su fito ba na riga su fita haka ake son musulmi ya zama ya yi abu da wuri ba ya zauna yana ta shirme ba sannan sai ya ce wa bisabrin ka sabrin hima sannan na sami ilimi na yi haƙuri fiye da jaki irin haƙurin jaki jaki haƙuri a ci buga a buga a buga amma na nan tare da mai gidansa sannan wa bi hirsin ka hirsin hindi sannan na yi kwaɗayin ilimi kamar yadda alade yake da kwaɗayi a kora ya yawuce ya ɗauki abin da yake son ya ɗauka to haka ake son ɗalibin ilimi ya zama al-imam baghdadi ya kawo da isnadin a cikin littafinsa sa al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' da kuma littafin al-faqih wal mutafaqqih da kuma littafin sharafu ahli al yana kawowa yake cewa al'imamu ahmad bin hanbal yake ba da labari da kansa cewa yakan ɗau littafinsa zai tafi makaranta wajen malaminsa ya ce sai mama ta jawo shi ta riƙe shi ta ce wallahi hatta tu salli alfajr ba za ka tafi ba sai kai sallah asuba mama shi ta riƙe shi shi tun kafin sallah asuba zai ce bari ya tafi makaranta ما وجه تفكيك شيء والله حتى تصلي الفجر حتى كي صلى أصبح صلى زاهر وحكى ما قبعتها تيجي to su ma kun ga waɗannan gasu ana ta faɗin abubuwan da suke yi ana ta lissafa da safe ko dai a ce musbihin ko a ce gadau kun ga an faɗi musbihin guda biyu ko la yasrimunnaha musbihin fatanadaw musbihin an a gani ko ya yarsikum in kuntum zalimin sannan kuma sai aka ce wa gadau duk ana da gada algadatu da kuma asabahu duk ana nufin safiya mun gane ana nufin safiya to yanzu gashi sun tafi gona Allah ya riga ya ba mu labarin ma abin da gona ya faru da ita eh saboda a ji daɗin labarin yanzu mun san abin da ya faru da gona su kuma ga burin da suke yi har suna cewa Allah ya dukulan na hal yau alaikum miski kuma suka tafi cikin kokari suna jin suna da ikon girba wannan gonar tasu sai mu bashi Allah madaukakin sarki ya kai mu bai zuwa sai me ya faru da suka je suka ga gona ya za su yi me ya faru da gona Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana da a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana mu. Allah ya tsare mu da koyi da irin waɗannan miyagun bayi Allah ya cire mana ruwa a cikin mu. Allah mu ɗaukakin sa ya samu zama masu sadaka masu kyauta masu badawa domin ci gaban al'umma da kuma addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin abin da ya bamu ya bamu lada a cikin abin da muka bada sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين wanda yake tambaya ya wa alaikum wa rahmatullah a wai na tambaya na cewa su annabawa kowanne ne daga cikin su Allah ya bashi mata kamar tara tara a'a manzon mu sallallahu sallam wasallam shine ya zauna da mata tara amma gashi ana ba mu labarin annabi Suleiman alaihi salam yana da mata har 90 da mata casa'in shi yasa ai masu kin a auri mace fiye da ɗaya ai suna nan ko har doka ake yi na taɓa ba ku labarin ƙasar tunisiya doka aka yi mutum ba zai ƙara mata ba Sheikh Mahmud shaltut Allah ji ɗansa za ba sa masa kurakuransa a cikin littafinsa al'islamu a ƙidatan wa shari'a ya kawo kissar wani abu da ya faru a tunisiya wani mutum ya ƙara mata kenan da ya ƙara mata sai 'yan sanda suka aka ji labari 'yan sanda suka zo da manya-manyan motoci kamar operation yakin nan aka zo da motoci da bindigogi aka ɗaɗɗaga bindigogi an zo a kama shi ya keta dokar ƙasa gwamnati ta ce kada mutum ya ƙara mata shi ya ƙara mata a shek mahmud shattu ya ce wa kanar rajulu fatina mutumin yana da ƙwaƙwalwa wayan ya garin ka zo shi ke nan gwangwan gwangwan gwang ana bubbuga mishi gida shi ke ne ce waye polis ne yiwa wanda a rai under arrest eh, yana fitowa shi ke nan ce kalle ce me ya faru maza maza hadata me ya faru sai suka ce da warrant an tuwo mu makama ka keta dokar kasa ga laifin da ka aikata shine cajin farko da za a maka ka ƙara mata sai ya kalle ta sai ya dariya shi wa ce muku na ƙara mata ne ita ya kaji wata ce sai ta sauke bin dubu alka kuma kuma ana ba shi haƙuri da Allah ya yi haƙuri an keta mushi alfarma ƙasar tunisiya ya ce karuwa shi ce ya kawo ta ce wa ce muku mata ta ce ai karuwa ce na kawo ta gidana na ɗan huta sai kuma kawai aka ajabin bindigogi ana cewa to da Allah ya yi haƙuri an shiga an shiga haƙƙinsa an shiga haƙƙinsa an shiga haƙƙinsa sai ce shi sai ya ma kai ƙara an ta mai suna sai ya caje sai an shi sai an rame ne ka duba lalacewa mutum to an yadda a yi zina amma ba a yi a ƙara mata ba Ƙara suna ne. kuma masu kirkiran waɗanda ai turawa ne ko yahudawa ko nasara su ne ko sun ci addinin da suke bi ke to in aka tashi musu raddi suna kyamar musulunci ya ce a auri mace ɗaya biyu uku hudu ka a ƙara daga hudu sai idan ɗaya ta rasu ko idan an rabu da ɗaya cikin kaddarawa Allah to su suna kyamar wannan to sai malaman musulunci suna musu raddi su a cikin addinan ku ba adadi mutum ya ga dama ya auri duk matan da ya ga dama sai ka kawo musu misalin annabi Sulaiman ai annabi Sulaiman Yahuda na girmama shi cikin annabawan da Yahuda suka yarda da shi har da kiristoci sun yarda da annabi Sulaiman sai kiristo annabi Sulaiman yana da mata 90 sannan annabi Dawudu baban shi a cikin at-Taura Old Testament da New Testament ana cewa matan shi sun fi dubu ɗaya to ka gani to kaga wannan ba ba shi kaga annabi ibrahim annabi annabi ibrahim Allah ba mu labarin matan shi annabi ibrahim Allah ba mu labarin matan shi da nassin alqur'ani ko mata bi aka tabbatar mana yana da su akwai mamar isma'ilu ita ce hajaru akwai mamar ishaqu ita ce sara wannan su ne matan annabi ibrahim alaihi salam matan shi sannan a kissar da ake ba da annabi yaqub alaihi salam matan tafi da mamar su yusuf da dan uwansa da kuma mamar ƴaƴan guda goma manya manyan ƴaƴan su goma kaga matan tafi ke sannan annabi isa alaihi salam Allah bai ba mu labarin yana da mata ba bai yi aure ba sannan annabi yahya alaihi salam Allah bai ba mu labarin yana da mata ba sannan annabi zakariya Allah ya ba mu labarin matarsa ɗaya annabi ayyubu Allah ma madaukaki suke ba mu labarin matan shi daya eh kaga annabi zakariya Allah ya ce wa aslahna lahu zawjahu to wannan shine shine dole ka ba ba dukkan su ba masu buga rubutu a bangon littafi suna rubutawa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda 11 abinda suke nufi suna nufin matan da ya aura in kuma sun ce matan da ya aura ba goma sha ɗaya ba ne mazan sama ya auri mata fiye da sha ɗaya manzon ta sama ya auri matarsa ta farko Khadija a lokacin tana da shekara ashirin da biyar shi ma na da shekara ashirin da biyar bai mata wata ba bai samun mata abokiyar zama ba sai da ta sai ya auri mata biyu ya auri na'a in nana Aisha radiyallahu ta'ala anha a matsayin budurwa sannan kuma ya aure ne sunanta sauda saudatu bintu zam'a radiyallahu anha ya aure ta sannan kuma ya auri wasu matan akwai matar da manzon kuma ya aure ta ya shiga ɗaki ya ce assalamu alaikum sun ce a'udhu billahi minka manzon sama ya sallama ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tare ni daga kai manzon sama ya ce a a a ai ba a yi haka ba tabbas kin nemi tsari wajen Allah Allah yana ba da tsari shikenan alimi bi a halicci ya ji gidan shi a wurin ba ta ce a wurin Allah da yanka ko kai ne balle manzon Allah kai sai gidansu aure ya lalace ba zama kenan sannan ya auri in an ce manzon Allah sama matansa tara ana nufin waɗanda ya rasu ya bar su amma ya auri Zainab Zainabu bintu Khuzaimah ummul mataki ba ta daɗe ba ta rasu tare da manzo Allah su salama to sai sauran guda taran da ake lissafa su ne waɗanda ya rasu ya basu mun gane shi ne masu rubuta littafin ke nunawa da shi ne wani mai hikima ke ce tuwuffi rasulullahi ala tis'i niswatin manzon Allah su sama ya rasu ya ban mata tara Shi ne sai lissafa su a waƙe ba su nan na ai ga a karan da suke rubuta su har suna rubuta har da Khadija hmm? in sun sa tara suna rubuta Khadija to dai za su sa tara waɗanda annabi ya rasu ya bar su na wani da na ai tumatir ba a mushi zarka ai tumatir ba ya cikin wal mufta ba a tumatiri zakka sai dai a mazhabin hanafiya ka kai kuma nan Najeriya ai ba mazhabin hanafiya ake yi ko abin da ya tabbata tumatir ba a mazhabin zakka al'imama abu hanifa ne yake ganin komai ana fitan masa da zanka har da zuma in kai noman zuma sai ka fitan ma in kai zuma sai ka sai ka fitar mata da zanka to tumatir ba a fitar shi da zanka domin baya cikin al-mudakhar al al wanda za a iya ajiye shi yadda yake ba tare da an mai da shi kauɗa ba ba za ka iya ajiye tumatir ba tare da an mai da shi kauɗa ba me zai zama <laughs> ya riɓe ba ko ai ya fi daɗin faɗa za a ce zai riɓe sannan kuma shi ba abinci ba ne ana cin shi kawai a cikin tumatir a ce na yau tumatir aka dafa a gidan shi wa limamu malik ya sa sharuɗa Allahu ta'ala ya ce ba a fi da abu zakka sai ya cika sharuɗa guda biyu an kuna muddakharan wa an kuna mustaqil ya zama abu ne da za a iya ajiye shi ba tare da an mai da shi kauka ba sannan kuma ya zama abu ne da za a iya ake ci kaga yanzu barkono ma abinci ne ko eh. dai na wata tsohuwa da ake ba da labari ita ma mutuwa ta yi daga baya ko wani ta ga ana dukkan barawo ne shi ke nan zai ta zo ce ta ce ƙara mishi ƙara mai Allah ya tsine ma albarka ta tsine ma barawo shi ya ɗauki hotarta shi ke bayan wani lokaci sai ya kada a daji ta zo da bakonanta cike da kwano shi ke sai ce sannu baba shi yawuwa samari Cikin kin gane yanzu ce ban gane ka ba fito yau za ki gane kin gane wanda aka sa wanda wata rana aka yi sata kika zo wucewa kawai kika ce a ta dukan shi a ƙara mai haƙƙi ta fiye mishi to tsinuwa yau za ta yi aiki a kai ya ce ki sauke bakon nan da ki cinye shi saboda mugunta ya ce ya canza ba liman yana Sai sallah a bayan limani sai ka ga yana da matsaloli an zana da sama ya ce kai sallah wasu limamai za su zo su rika muku sallah Su bi su idan sun cika sallar su kuma kun cika su sallar ku ta yi ta fita idan sallar ta samu matsala to ta fita misali lokacin da al'ashtar imamul fitna wanda ya kashe sayyidina Usman ibn Affan shi ya shugabanci wanda suka kashe sayyidina Usman yanzu ne da kanki ne ba aka zo aka samu sayyidina Usman radiyallahu anhu kafin a kashe shi aka ji to ga al-ashar ya nada kanshi ne ma ma bi sallah ce bi sallah baya sallah ta fi alkhairi ji fi sallah a ga da kada ba ne ta sallah shi ta yi na'am

ba a sa hadisi zai iya cewa a biya shi an noma to sai a ɗiban masa abin da aka sama amma ka a sa sharfin cewa ga abin da za a bashi wanda ya zama muzara'a da manzo Allah ta sama ya hana suna da wani nau'in muzara'a da suke yi a zamanin jahiliya sai a samu gona katuwa misali kamar masallacin nan biyu ko hudu na sai mutum ya ba da hayar gona sai ya ce to ɓangaren gabas nashi duk abin da ya fito a ɓangaren gabas nashi to ana nana nan sai gona ke kyau sai ɓangaren gabas ya yi kyau ka gani inda za a ba wa inda za a ba mai gona to sai fitina ta tashi ba zan sama ya tarar da mutanen madina suna irin wannan mutsara sai mun sama ya hana su amma babu laifi idan an gama noman a wani abu a ba mutum a matsayin lada ko abin da ake ce magalla amma ka a sa sharaɗi ya ce ɓangare kaza za a bashi ko kuma in ta yi kaza to kaza na a wani ba a rika za ta na amma ba da kuɗi shi ya fi shi ne manzala su sama ya tabbatar a nasu hadisi ingantacce muttafaqun alaihi sun sun ya ce a ba da a ba da a ba da hayar fili a biya da kuɗi shi ya fi fita daga rigima ba za a samu wata matsala shi wanda za a ba ladan wancan za a auna mana za a mutum masa da haƙƙi za a mutum da haƙƙi sannan shi a ɓangaren na shi ne mai noma ba da gona ba wasu zai fita da kashi saboda ai wancan hakkin wancan ne sai fitar masa da nashi shi kuma a ɓangaren da sai ya lissa ba ya kai da fadin zaka to sai ya fitar da zaka to kuma sai ya da shi ko kuma ya je da shi kasuwa ya siya in yana noman abin nan ne na'am na'am ya ake yin ta A'a, idan jingina mutum ya bada ya ci bashi, ita jingina a mutunci tana da ƙa'idoji. Akwai jingina da in aka ba mutum to an bashi ne a matsayin kawai tsaro, tsaro na kudinsa, wane akwai dubu ɗari na wane a hannunsa, shi kuma wancan akwai abu kaza nashi a ciki. To akan kalli abu. idan abu ne da zai iya lalacewa to babu laifi sai kai amfani da shi ko kuma abu ne wanda yake bukatar kamar misali sai a ba mutum jinginar doki <laughs> mutum ya ba da bashi sai a ba shi jinginar doki <laughs> ya ba wani bashi dubu ɗari shi kuma zai kama shi jingina amma jinginar ta doki to kaga doki zai rayu haka nan sai da abinci Wani zai ba shi abinci wanda ke hannun shi ko to to ladan wannan abincin da yake ba shi kuma sai riga hawa amma ga yanzu aka ba mutum jinginar mota ba sai ya hauta ba saboda me saboda za a iya ajiye ta haka nan kuma ba ta buƙatar abinci in ka ji ta bukaci abinci to shine ya hau abincin ta sai ko idan ko ba a hauta ba ita ba ta buƙatar abinci shi ko doki ko an haushi ko ba a hauke ba <laughs> yana bukatar abinci to kaga gona in ana tsammanin filin zai lalace filin zai lalace to akwai malaman da suke ganin zai iya nomawa shi wanda aka ba jingina zai iya noma gonar ya zama kuma sun yi sharaɗin haka shi wanda ya ba bashin ya yadda da cewa a noma gonar to ga shi ga dubu ɗarin nan zan biya dubu ɗarin nan nan da shekara biyu ko nan da shekara ɗaya ko nan da wata biyu ko nan da wata uku damuna za ta zo kana da dama na baka da izini na kai noma gonan nan kuma duk abin da ka sama na kai shara musulunci bata hana ba shi ya yadda amma kawai bai yadda ba ya ba da jinginan gona kudin wancan na hannunsa shikenan ko kudin shi na hannun wancan mai gonan sai kawai ta noma masa gona yana jin daɗi yana kwashe amfani kuma alhali lokacin biyan bashi bai yi ba to wannan bai halatta ba in shi mai gonar asali bai yadda ba wanda ya ci bashi amma in ya yadda an sa sharaɗi ya yadda to shi kenan babu laifi na Mm. dama an ita jingina ana yin ta ne a matsayin ko da za a samu matsala a gaban alƙali wane ya kasa biyan bashin wane to dama ga kayan shi a wajensa shi nan sai alƙali ya man kayan karaurawa sai a magona karaurawa sai a shaida sai a biya bashin da ake bi shi nan in ta saura a mayar masa da kuɗinsa in ba a samu saura ba kila ma an yi kafkaf? to shi kenan in kuma aka samu ragar to tsohon bashi to an sai da ya bashi bashin naira dubu hamsin ya bashi talabijin lokacin biyan bashi ne bai iya biya ba shi kenan aka je aka yi cinikin talabijin sai aka ce dubu talatin aka sai da talabijin dubu talatin aka ce to ga dubu talatin rana nawa bashi kaga ana nan dai Allah shi kyauta Allah ka raba mu da bashi Allahumma inna na'udhu bika min ad-dayn wa qahr ar-rijal manzon sama yana yin addu'a kan Allah raba shi da bashi habbai suka ce manzo Allah sama ka cika yawaita addu'a Allah ya raba ka da bashi manzo Allah sama ya ce kai ba mu san bashi ai wanda ya ci bashi ya kasa biya idza haddatha kada. zai rika magana yana ƙarya wa idza wa'ada akhlaf kuma ya rika yin alƙawari ya rika sabawa domin zai rika cewa gobe da izinin Allah za a zai aka mana albashi to zan biya ana mishi albashi kuma so sai ga lissafi. daidai lokacin kuma mata shi ta haihu sai sai dai ka ji ka ga wa'ada fa akhlan ka bashi bala'i amma yanzu a duniya an mai da bashi ya zama wani abu kawai yadda bahaushe ke cewa wai an dini yana cikin kowanne haka a mai da mutane wani labari da wani yaban labari wani ma'aikacin gwamnati yake ban labari ya ce har kayan miya kayan miya sai a kawo bashi akwai masu da suke kawo tumatiri da attarugu da altattasai da albasa ta kawo kullum sai mutum ya ci bashi albashi na zuwa wata ya kai ƙarshe shi kenan sai ta zo da listinta wajen shugaba ma'aikata ba shi wane ya ci tumatirin a wata ya ci ya sha tumatir da attarugu da sai na naira kaza za a kwashe a cin albashin shi a bata akwai bala'i da ya wannan nama bashi sai mutum ya zai ci nama bashi wa yake ci bashin nama a kan me za ka ci bashin nama ai nama baya cikin daruriyatul hayat baya cikin ma'ajiyat dina cikin tafiniyat tafiniyat saboda me za ka ci bashin tafiniyat an ce wani mai soya doya da nama aka je wajen shi aka ce ba da bashin bashin nama ce a Allah ba mai kanka adalci ba dai doya ka ce in ba da za ta yunwa kake ci amma nama daɗi kike son ka ci saboda me za ka cimma kanka wani kana sai da nama wani ya zai ce ka bashi ba ka taimake shi ka bashi dan Allah ka taimake shi ka bashi ka taimake shi ne in baka bashi sai ta duk ga kan shi ba saboda سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك